محمد والصلاة والسلام على أحد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا في دعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعة السلام عليكم ورحمة الله dan ba بعد ta ba darasin من ya كان آية tsaya سنة aya ta 54 سوره wannan sura mai albarka suratul anfal kada da كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين يتم ذلك في فرق آية تهم سند بيرديدي إن مالك وفيما يأتي درس عن نظام الإسلام للحرب والسلم والجهاد والإنفاق cikin abin da zai biyo baya darasi ne ga garimi dangane da abin da ya shafi tsarin musulunci wajen harbi wajen yaki lil harbi na wajen yaki wasulmi ko kullu sulhu ko zaman lafiya wal jihadi da kuma jihadi wal infaqi da irin tsarin musulunci wajen sayar da dukiya fi sabilillah wa fil uhudi da irin tsare-tsare da tanade-tanade da musulunci ke da su dangane da kullu alkawalla wal mawasiq yarjejeniya wa alaqatid dam wal jins da kuma alaƙoƙi na jini ko kuma alaƙa ta jinsi wal arzi ko alaƙa ta ƙasa wa alaƙa ta aqida da kuma alaƙa ta aqida bayan su zai biyo baya wa bayanu anna al-jihad fariidatun yajibu an yasta'idda laha al-muslimun kuma da bayani bayyatacce cewa shi jihadi wata farilla ce mai zaman kanta wanda ya dace a ce musulmi sun yi masa tanadin da ya dace da ita bi kadri tsaka gurgurdan iko wa yatruku zati lillah so in sun yi tanadin da ya kamata ragowar kuma yaya za a ci nasara wannan a hannun Allah yake sai su kyale ragowar auren Allah wa man nasru illa min indillah wa anna silma huwa al-aslu wal qa'ida wato asalin yadda Allah ya halitta duniya shine a zauna lafiya kar a zubar da jini kar a tayar da jijiyar wuya wa amma harbu amma abin da ke kawo yaki kuwa fa halatan tari'a wani hali ne da ka iya bujurowa nan da kan libab al-batili domin a kawar da barna a cikin mutane wa isbatul hakki da kuma tabbatar da gaskiya wannan shine dalilin sarkan yaki ba kai dan amure ba قال تعالى الله ملك سيكين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يدرون المتقين التي إن شر الدواب lallai mafi sharrin wanda ke tafiya a ban kasa inda Allah wurin Allah allazina kafaru sune waɗanda suka kafirce ma ubangiji sune sharrin halitta a ban kasa matsayinsu a cikin mizanin ubangiji bai kai matsayin dabba ba in ba illa kal an'ami balhum adallu sabila su kaman dabbobi suke bal ma san fi dabba bace wa tafanci إن شر الدواب عند الله الذين كفروا سنة وإن سنة كفرت فهم لا يؤمنون بذات إيمان الذين آهدت منهم سنة وإن تقول القول لسوء أن لا يعين المشركين كان في دفك اللفا وطول المشركين وجن يتركا وهم بنو قريظة سنة قبيلة بنو قريظة من يهود المدينة في كمتها المدينة ثم ينقذون أحدهم أما دبايا تنسك ولولي هنا أحدهم فلم تجد سنة ولولي القول لسوء كل مرة أقوى لوكس عاهد فيها a kowane lokaci so kullu alqawli sai kaga sai kaga sun warware alqawlin a anu mushriki makka za ka ga sun suna taimakawa kafiran makka duk silahi da makamai wa qalu nasina al in an tambaye su dan me kuke haka sai su mantawa ne ثم عاهدهم فنكثوا da النبي ساكت هو القول ya في ثم الولي أم ذلك وما sai عليه sun tallafa كلفا وكافري عليه kan annabi. suna tallafa wa kan annabi yawmal kandas musamman lokacin da aka gano tul khandaq wa haka da sauransu wa hum la yattaqun irin waɗannan zaka samu ba su jin tsoron Allah ma'anar aya bisa ga wannan tafsiri na mana? kafiran da ake nufi a cikin wannan aya su ne banu quraiza daya daga cikin kabilun yahudawa guda uku da ke zaune a madina wanda sun kulla yarjejeniya ta saka wutar yaki tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma sai da shi a karkashin ƙasa. a gefe ɗaya suna kokarin taimakawa kafiran makka lokacin da suka zo taron dangi ga gazatul ahzab dan ya karman dan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ke nuna wa annabin sa halayen cewa yana daga cikin halayensu su duk lokacin da suka kulla alƙawari da kai za su yi to sallallahu alaihi فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تثقفنهم إن هركك ميسو في الحرب أجو أولين أولياتي فشرد بهم من خلفهم كولي ونكي باين سلسو أبنجي دان تنامس كوتر سدكسو ta yadda dukkan wani ma da ke bayan su ba zai marmarin nan da zai sake fuskantar kaujin yaki ba ma'ana ta lallata su kwarai da gaske ne ba na ka da gidihim man khalfahu wato ka kore ko ka tarwata waɗanda ke bayan su wajen na cikin da suke zirin yakar ka nan gaba dukkan kini gidihim ta hanyar tsananta waɗannan hukuma wal hukuma yi masa hukuma na ya yazakkarun mai yiwa sa sake yin tuntuntu su karɓi wa'azi su karɓi abin da ka zo وإما تخافن من قوم خيانة قوم إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وإما تخافن من قوم خيانة إن أورا ها خائن في دور وتنسى متاني في أحد وتو باين كنا زمن lafiya tsakanin kun da su kun kullar da dai da tsaga tawfar yaki sai kun nutsa wannan mai yiwa za su warware alƙawari bi amaratin faduhu laka kan ka gane haka ta hanyar wata alama da ta bayyana gare ka kaga suna tana da mutane kaga suna yawan mutum suna kullu kullu sai maka nutsu ba ya ji kuma kun tsaga tawfar yaki tsakanin ka ka je ka yake su yanzu kai kanka ka saba ka saba ki a kaidar musulunci dan idan ka kulla wutar yake tsakanin kuka kulla rike kira tsakanin ku da kafirai baya karfi na haramun ne kuma kuka bi da masa farmaki to amma idan kana jin tsoron shi zai warware fa to shine Allah ke ta wai mata kafan ne kaumin iyalatan in ka ji tsoron fa'in daga wajen wadansu mutane fambin ilaihim ala sawa mayar musu alkawalin da kai ala sawa ku zanto daidai wa daidai da su babu wani alkawali kana jin tsoron cewa za su yake ka kana ganin alamu da kinin suna ɗaukar matakai na kawo maka farmaki sai ka aika takarda a rubuce cewa ya shugaban kabila kaza ko shugaban kafare kaza ko shugaban kasa kaza ga sako daga gare ni cewa yarjejeniyar da muka yi daidai daga yau ta daina aiki wannan takardar ta fara zuwa kafin ka fara kai masa hari haramun ne a musulunci ka fara kai masa hari kafin wannan takardar ta je gare shi Allah ne ku wato kaga tsarin addinin musulunci kenan tsari na adalci ko da mutum yana ka ya kafirce ma Allah ko da mutum ke kafiri ne ke kana musulmi ba ka zalunce shi ba dan ka zalunce shi ba ba ba inda kuma ka wani alƙawarin da kai tsakanin kai da shi ba dai dan ka haka kuma kai haɗin ki kenan sai sa Allah ke cewa matakar ka tsora haka ko shi kenan sai kai ba ka wani alƙawarin kafin ka fara kai hari ka ce musu to ni fa na daga na daina ko ba wai za ka je ga makami bane ga takardar cewa ka warware alkawari ke da kana mika masa takardar kuma ka sare da takobi ba ce ke haka ba abinda Muawiya ibnu Abu Sufyan kenan ya so yayi ya tara sojojin sa ta farsha yana so ya yaki daular rumawa to kuma an riga an tsagaita an an riga an an tsayar da wutar yaki tsawon wata daya tsakanin su da shi cewa wata daya ne zuwa babu yaki amma bayan wata ya wuce kuma azumi ya kamata a yi in akwai bukatar a cigaba da yaki a cigaba in ba bukatar a cigaba da yaki kafin wata daya ya kare za a tuntuɓi juna a sake sa wani wa'adi na gaba da sai muawiya ibn abi sufyan ana saura kwana biyu ko uku wato ainihin wannan alkawalin ya riga yanki sai sai rinka tara sojojinsa kan iyaka yi ta tara sojojinsa yi ta tara sojojinsa ba tare da sunan kan kafirin su ba so yake a ce gobe alkawali zai tare da zaran ya tare kafin su farka yake musu haƙi ya tsere da cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake miki abadan idan kai haka ka saba haka din ba idan kai ka warware alkawali bai dace ba in har kana da sha'awar zaka yi su sai ka aika musu tun da wuri tun kafin wannan mudda ta kai amma ina amfanin ka je kai kwanto kana jira alƙawarin mun ji kayan karshe na fita ka kai musu hari idan kai haka mata ta ka kamar da shine tsari na adalci da addinin musulunci ne dole wanda da ya kaɗan cikin waɗansu addinai ban a ga ba inna allaha la yuhibbu la yuhibbu al-kha'ilin lalle ubangiji ta'ala baya san waɗanda suke masu ha'inci ai ta'alilu min amri bil nabdi wan nahyi an munadin ke kitali wannan kamar gumna ce ta aliliya dalilin da yasa aka yi muku umarni cewa ku watsar musu da alkawarin su kafin ku yaƙe su dan Allah baya san ha'inci ko dalilin da yasa aka ce kada ku yaƙe su tun kafin ku sanar su wannan dan saboda Allah baya san masu ha'inci jumla ce ta aliliya inna allaha la yuhibbul kha'ilin ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يحجزون ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا سوء أن تكون كافر كما أبرزين دي كان تفهم تنبان سبقوا وسنسيرا وسنسا وسنجد وسنجد إنهم لا يعجزون دقيتوا بسيزيسكم كما أبرزين دي بقى wannan aya da yake da fadin Allah ta'ala la yaghurrannaka taqallubu allazina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal masir wato ainihin kai ka wanda kafare suke a ban kasa kar ya rude ka ka dauka cewa wai shi nan sun ci zalin mutane sun yi zalunci sun kai hari sun kai farmaki da wannan suka ga dama sun kashe wannan suka ga dama sun riba ci abin da suka ga dama kada wannan ya rude ka ka dauka cewa sun riga sun gagara ubangiji ne ko alama mata'un qalil wani ɗan jin daɗi kaɗan ne Allah ya ɗana musu ɗan ji ثم مأواهم جهنم karshen al'amari shine mako masu zaka to ita wutar jahannama Allah ya tsare wato kamar kuma kadan sanar da cewa la yahta banna allazina kafaru annama zumli lahum khairun li anfusihim innama nuzli lahum yazdadu isma wa lahum adabun muhin dinkin da muke wa kafarai yi kaza ba a kama su da laifin ba gobe su tashi kaza ba a kama su da laifin ba jibi su zaluntuwa ne Allah bai dauki mataki akan su ba kar su taba tsammanin hakan alheri ne a gare su ko alama Allah ya ce muna musu wannan jinkirin ne don su kara wa kansu zunubi kan zunubi su tano dan kayan zunubi lizadu isman dan su kara mai walahum azaba muhin suna da azaba mawulatantiya a gobe kiyama lokacin da Allah zai kama su wato cikin kamar Allah ne kawai kyale su amma ba da sun da gare su ba shine wala yahkum min alladhina kafaru sabaqu wato wadanda suka kafirce kar su taba yin tsammanin cewa sun tsira ko sun gode ma ubangiji innahum la yujizun da kai da su tsire wa Allah ba to wa yubbunahum mastata'tum min quwwatin wa yawmi ba'athil khayratin min ghadabin 'adwa Allah تلهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأعدوا لهم كان في جريس سوكا فري كنا نزوى على الأمة المسلمين ما استطعتم كتانا بجسا أبين لكم سامئيكم من قوة لدن كاين قال صلى الله عليه وسلم من ذن الله تعالى ممكن أن تبت يا فتاة يتي هي الرمي wato abin da yake nufi da alquwa ita ce harbi rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wa kazalika jami'u ma yutawwa bihi fil harbi haka wannan aya ta kunshi dukkan abin da aka iya yin tanadin sa wajen yaki alal adu idan a fuskanta abokin adawa fa kullu ma huwa alatu yusa'anu bihi fil jihad dukkan abin da yake na'ura ce da za a nemi agajin da wajen yaki فهو من kowace القوة المأمور بإيجادها yana cikin jerin karfin da ubangiji ta'ala ya umarni da aika da sa wa yadkhulu fi hadhihi al-aya zai iya shiga karkashin fadin wannan aya kullu isti'dad min al-alat al-qadimati wal hadithati dukkan wadansu tanade tanadan yaki na kayan fada waɗanda suke nada kamar kwari da baka da barandami da kibiyoyi da sauransu wal hadithati da kayan fada na zamani kamar igwa igwa na yaki da tankokin yaki da rokoki da jiragen sama masu layar rana duk su su dan ubangiji ya ce wa iddo da hum mastafatun min quwwa ku yi musu sanadin duk abin da kuka samu iko min kowa na kowane ilimi ma ne ce wa ta'alimul furusiyya da koyan hawan doki duk ya da ciki haka da koyan tuka tanka shi ma ya da ciki haka da koyan tuka jirgin sama ya da ciki wa kullu zalika ma'murun bihi wanda duka su an yi umarni da su min furudul kifaya suna cikin abin da ake kira farbu kifaya farbu kifaya abin da in al'umma gaba ɗaya ta jahilce shi ta yi lalle ne a cikin al'umma a samu adadi wadatacce wanda ya iya wannan abu Allah misali ilimin kiwon lafiya likitanci farbu kifaya abin da ake nufi da farbu kifaya yake da dama za ka ji an ce idza kama bihi ba'du saqata an al-batil abin da in wani sashi suka yi to sauran kuma laifi ya sauka akan su ko da ba to fadin haka din wato kamar akwai karkaita bayani abin da ya kamata a ce idza kama bihi al-ba'd al-kafi taqata an al-batil idan wani sashi wadatattu da suka yi to laifin ya sauka akan sauran amma idan an samu wani sashi sun yi amma adadin su bai kai ya wadatar da al'umma ba har yanzu sauran suna zai kenan ina ba da mun fahimta yanzu misali a Kano likita nawa yake bukata ya wadatu musulman Kano a samu mudanawa wanda za su mudafi da ma'aikatan. ma'arkan ajin Allah kalla ka sai dari yanzu dan Allah mu duba cikin ka'ima mu je ministry na health na Kano State mu duba cikin jerin kwararren likitoci da ake da su ɗan Kano a akwai mutum ɗari wannan za a samu yau ko da jigawa kada zaka samu mutum ɗari yau ko da yau da barna kada zaka samu mutum ɗari yan asalin waɗannan jihohi a wannan gari wannan bangaren da likitoci kenan ka dangaren bangaren mata wanda kusan sun kusa su zama kashi biyu bisa ukun al'umma a matsayin mu na musulmi kiwon lafiyar mu ya tana dan mana mace ta so ga mace ba babban matsala da suke fuskantar mata sama da matsalolin ciki haihuwa reno da sauransu to idan aka ce ana neman galik dokta mace yan kano mata tun da ake doko zuwa yau nawa aka yaye waɗanda suke galik dokta yan kano kusan guda uku ake da su a duk kano gaba daya a duk kano gaba daya amma ko ya nan daga gefe na jihadin musulunci islam only islam only ka faro daga nan gudu dan ba ka fitin jihadi ba sai kuma na kuda kuma sai ta arne kuma ya bude tsirkin ke ko da kuma zaka take nan me jihadi ka kuma za ka yi kununuwa wajen wa'azi ka faɗi duk abin da ya ga dama ka dawo aya ka tsora ta kan kowa ka koma gida mai tafi nan kuda kuma dole ka kai ta wajen likita likitan nan kuma kila arne ne kuma ya fitin ta take ce tsaya a kuma ka tsaya yake to ko kuma ka tuna kafa da tanadin da aka ce mai kalmar dauka cewa wai tanadin tanadin ne abin da dukkan tanadin na rayuwa ana son ne a samu cikin likitoci da za su gamsar da sauran to idan aka samu adadin da ya isa ya ji yan Kano to ba za a cewa kowanne ɗaya daga cikin mutanen da ke yawa kan titi ya zama likita haka a samu injiniyoyi haka a samu baturai na aikin gona haka a samu kowane bangare na rayuwa sai an samu adadin da yake al'adadul kafi to shi ne abin da ake nufi da farbu kifaya amma in kace idza kama bihi babu saqata anil batil al ba'd ko da mutum ɗaya cikin miliyan ne ya zama ba'd kenan yadda ba alaiha annahu ba'd amma mutum da zai iya wadatar da miliyan haka ba zai wadatar ba dukkan miliyan din al'umma da ta kai population din da kan miliyan ɗaya likitoci ne kake bukatar za su wadatar da su Allah ya kalli kace kowane mutum goma ka ba shi likita ɗaya nawa za ka bukata kenan kan kana bukata da yawa kenan kana bukata da yawa kullum to dole kuma wannan sai mun tashi sai kenan haika dole sai an tashi a yi karatu na zamani din sai an tashi a yi karatu na zamani din sai an shiga kowane irin bangare na rayuwa don wannan shine istidadin da ubangiji yake kusa malamai da dama suka ce a nan mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana kalala Allah ya ce wa idulahum mastata'tum min quwwatin ko yin ku sana duk abin da kuka sami iko na karfi sai annabi yake ala ku saurara ku bi innal quwwata rami irin karfin da ake bukata shine harbi ko jifa sai suka ce ka duba yadda mawdu'ar annabi ta bayyana dukkan wani karfi da ake takama da shi harba shi ake rokoki da ake harba su ake yanzu mai ne yasa wato alifin koriya ta arewa tana cikin kasar da ta kasa siyar da kanta da alkamar da za amma ba dan komai ba saboda ta kera wani ga roka wanda in ta harba zai fita a america yanzu an fara ba ya za a ce mu kawo su da kulawa da alkama da dalilin sauransu tun daga kasar su suna da wani roka wanda in suka harba shi ba inda zai zurfi san faransa haka wani aiki ya kai yan kuma yi wata ta na'urar da za ta kare sai ya bari inda zai kuma suna nan kuma za su tafiya wani amma duk kasashen musulmi yanzu babu wanda ya shiga cikin wannan fagen ake kan jin gurin wasu sai pakistan idan inda ya ce kaza isa ma take kaza an ce kullum su ke ta ba an ce kullum su ke ta ko kaga sai bukatar wannan yake niyya din ta ko ina inda a ce mutanen mu muna da za mu samu wayewar kai ta wannan fagen ai da an fara tunanin musamman an da arewa wa nan an fara tunanin kullum alaka da su shi din mutum su samu wannan kiriya an ya ce ya iddu na ban masu fatu min kowatin wani ribatul kai ku yi musu fara duk abin da kun sami iko na karfi wa min ribatul kai da kuma tsawon rarrun dawaki waɗanda an ɗaure su ne kawai don jiran ko ta tana bima'ana hafuwa fi da abin da ake shi ne kiyaye dawakin a rinka kosar da su kawai ana jiran jihadi ya zo a hau wa yadkhulu fi hada habsun nas al-askariyin zai shiga cikin ma'anar wannan bangare kuma wato tanadar adadi na sojoji a bariki da ba su horo wadatacce dan saboda ko kafana duk zai shiga cikin wannan idan kun tanadi wannan karfi kun tanadi wadannan zarata ko dawaki ko ababen hawa da ake zuwa yaki da su menene ma'anar tanadar sa ko menene amfanin sa tarjibuna bihi aduwallahi wa aduwakum da wannan za ku zaman za ku firgitar da abokanan adawar Allah ko abokanan adawar su ne kafirai dan kafirai za ku ji tsoron ku za ku kimanta muku gurgurdan yadda suka kuna da tanadi amma za ku raina ku gurgurdan yadda suka kuna da ragwanci ko zama ku in ba ku da komai cikin al'umma to dole ne ne sai da kun fi yawa kun fara da gidi da kun zo kidaya amma kuma san ku ba kowa bane wajen gudanar da al'amuran da Allah turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum da shi ne za su rabu da abokanai adawa Allah abokanai adawa su ne kafirai wa na min dunihim kuma za ku razanar da waɗansu min dunihim da su ai ghairahum banda kafiran da kuka sani akwai waɗansu a sake wa hukul munafiquna sune munafikai min almuslimin na kafaru bil islam wa kafaru bil islam daga cikin munafikai irin wannan suka da musulunci dan yawa musulunci zaman kasa su ma za su furgita su yayin da su da kula da sanan la ta'lamu lahum suna nan ka shiga da ku da kusan su ba Allahu ya alamu ubangiji ta Allah shine kadai ya sauki wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah duk abin da za ku tiyar na dukiya wajen Allah yuwaffa a cika muku a cika muku da a sauya muku da fassara wannan aya cewa wa akharina min dunihim la akwai wadansu suna nan cikin kafiran da la ta'lamuna ko kusan su kar kuma da ana wannan magana ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da sahabbai wato musulman farko a zamanin su ake cewa su yi tanadi dan su razanar da kafaran da suka sani kuma tanadin zai razanar da waɗansu kafaran ma da su san ba wa akari da min dole billahi na buna da jima da mutum suke suke maganganun su wane ne waɗanda ake nufin waɗanda ba ku sani ba waɗansu suka fassara su da cewa su ne da mu ba wato a yahudawa ke dan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya san tsananin gabar da ke tsakanin shi da mutanen makka dan ga sun zo an yakin badar ga uhud ta zo ga sun zo sun yi banzan ko dan ahzab Allah ya kare sun ya san da wannan sai Allah ke ce masa yi tanadi bayan an je yakin badar ba an dawo da ake cewa kuma yi kare tanadi kuma dai dan abin da ke nan ko aiki na gaba da jihadin musulunci bashe idan aka ce yi tanadi dan ka tsora ta kafare annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikakkiyar fahimtar kafirin da ake nufi shine wadanda yake yaka to amma wadanda aka ce wa akari min dunihim akwai wadansu da wanda su ba ta Allah bai rubuta kusan su ba lalle wadansu kafirai ne wadanda annabi bai san matukar adawa da addinin musulunci ba shi yasa sai wadansu malamai suka fassara su da cewa su ne yahudawa da musulunci waɗansu daga cikin malamai kuma suka fassara su da cewa sun ne munafikai kamar yadda malamai kawo a nan wanda sun shiga musulunci da hanci amma a zuci suna cikin kafirci so suke shiga wata rana ta zo an yi wa musulunci da musulmai ta so suke daga tutan kafirci ta yi sama ta musulunci ta yi kasa to amma tare da haka kuma suna cikin musulmai sun sami ana kano da su ta talibin ku suna zai firgita su zai nakasa su zai abin nan karya aniyar sun sa suke tutan ne fassara ta uku fasarin Muhammad ibn Jarir Tabari da yake cewa waɗannan da ake nufin cewa ba ku san su ba yace ai dukkan kafirin da suke fali inda ta suke annabi ya san su musulmai sun san su ko da musu da ko wane ne amma waɗanda ake nufi da wannan aya wa akarin min dole la ta'ala bi lahum sunay kafirin cikin aljanna mun ta kawo da ne kuma kan wannan dalili shi ne kiran jayi cikin dukkan malamai ibn kasir yake ko alama wannan magana ta da wani goyi bayan ta ba domin abin da yasa muka ce da babu goyi bayan ta ba yake muna da wata ayar da wanda take ƙara taimaka mana fahimtar wannan wanda za ta nuna mana cewa abin da ake nufi da wa asali ne min dole illa ta alamuna wa to lalle su ne munafikai dan Allah ya faɗa cikin cikin surat tauba wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum ثم يعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب العظيم. فان لك لا تعلمهم فتكن باين ياتي في منافقين وممن حولكم من الأعراب cikin waɗanda suke makwabtaka da su mazauna karkara akwai munafiko da munafikai wanda sun shiga musulunci da baka amma zuciyarsu sun bakan kafin maradu alal nifaqi sun kware wajen iya munafunci da yanda yake la ta'lamu kai annabi da kanka ba za ka gane su ba kaga wannan karin bayani ne bisa da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba dan da ya san gaibu da sai ya sai zuciyarsa cewa wani kafirci yake wani imani yake amma ba zai iya sanin haka sai sai in Allah ne ya sanar shi Allah ne kadai yake kwanta da ilimin gaba dan gashi Allah yake da shi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum kai baka san sai ne muka kamar yadda ana yake wa akharin min dunihim la ta'lamunhum Allah ya'lamuhum Allah ne kadai yake san وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون في آية كذلك وإن جنحوا للصوم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن جنبوا للسلم إذا كان فريسك شركة زوا بزمن لافية بكسر السين أو بقراءة ذاتك a وفتها أو بقراءة للسلم إذا أمن لك نفسي لجيكي الصلح kafirai ne suka fita ce aya kamata mai sulhu a zauna lafiya a yi yarjejeniyar tsaye kyautar yaki shekara uku ko hudu ko biyar in har suka bukaci haka sajjin lahala. Allah ya ce da mazan Allah karkata kai zuwa ga wannan zaman lafiya da manufar musulunci din ba wai zubar da jini bane ba ya zaɓa musulunci ya akwai lokacin da musulunci yana yaɗuwa ne ta hanyar Allah lafiya akwai lokacin da kuma sai an yi yaƙi din to dalilin da ke sa a yaƙi daban dalilin da ke sa a zauna lafiya kuma dama shi ne musulun jaye cikin al'umma da haka idan har suka ce a tsare da wutar yaƙi ka kuma suka ka amince wa in jana hudu sai fadda halaha wa ahiduhum wato ka a tsallan da su wa sallu yuzakkaru li annabi الثاني انك يذكر ويؤنث مذكر من دون مؤنث ليه انا قصدي انا ايه مذكر دون مؤنث جاءتك الله ربي والدليل في جنبه والدليل في cikin جنبه انه الكفار انا ما جنبه ليه كافرين وسواء كان الأصل للدنيا كما هو عند المالكيه او للهدنة في اتفاقا فالايه محتمل malai ke cewa shin da cewa a zauna a tsagai kyautar yaki shin bisa ga ko za su ci gaba da bayar da jizya ne kamar yadda malaman malikiya suka fahimci ayar ko kuma da rubutu na kawai sun ka yi ke ai ba sa iya cewa su bayar da jizya sai in kun ci da yaki tun da ba ku ci da yaki ba ana cikin gaggawa sun ko ga bai dace ba ko so ga bai dace ba suka nema a tsaya sai a tsaya su zauna inda suke na kasar su kuma su zauna ta inda suke na kasar da kuma a kwallar jefe ne ya sa iya shigowa wa'in san kukin su kuma su shiga cikin kasar su kan wadansu al'amura na kasuwanci tunda ba har ba karanci da kasuwanci yake son ba abin da ba kasuwanci da tsakaninka da wanda yake wato ainihin kafi to idan wannan ne babu laifi an gane ko da wannan yana zama sanadiyar ya tsawon musulunci a wani lokaci da babban misali abin da ya faru lokacin da aka yi da hudaybiya musulmai sun riga sun yi tanadi cewa za su zo umara sun dauko ihrami tun da zuwa laifa su da annabi sallallahu alaihi wasallam saura mulki da kawai su je makka daidai iya ko ni da ake kira da jira sai annabi ya sansani a wajen shi da sahabbai ya tura ku su ya tura Uthman bin Affan yake ke je ka fita mutanen makka kar su ga mun kin hudu wajen mutum dubu 1400 da su ɗauka cewa mun zo ne mu yake su ba mun zo yake su ba sai muke su ba mu dama mu shiga makka na mu lafiya ni umara ni tawafi ni ta'ayi ni aski mu fito da gurin su da ba yaƙi muka lokacin da Usman bin Affan ya tafi gare mu da ya je ya ce dawa shugabannin Quraysh wannan zance sun ce san ba yadda ba in har aka kyale annabi ya yi umara tare da wannan abadi na mutum dubu ɗaya ne aka tafi duk labarin zai kara kasa kasashen laraba gaba daya cewa ma ya kimu da yaƙi ne ko ya fi ƙarfin mu mun ba za mu yadda bai shiga wannan shekar a daidai a bari sai ya fi shekara nan gaba ko wani lokacin nan gaba lokacin da Usman bin Affan na jin suka ce idan ka ga dama sai zo ka yi dawa kuma ba za ka yi bikin da koma kai dai kai umar ka tafi kai kadai ka je ka faɗa annabi ta koma da za mu bari shi shi shi da sauran sahabbai Usman ba amfani ce ai tun mata annabi bai dawa shi ba dakin tawa babu da Usman ba amfani ma kuntu ya tsofa hatta ya tsofa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kai ba zan yi dawa ba sai in kun yi wa Allah da mai amma abu ne ma zan koma da damu Usman ya koma sai aka ja ka yada ta jita cewa an kashe Usman dan Affan wanda Allah ya in ko sun kashe Usman dan Affan to sai mun shiga maka ko ana hana ba hana da haka sai zai ce wata bai waye zai mun mubaya'a akan mutuwa akan shahada wato ko nasara sahabbai suka yi layi suka zo annabi sun faɗa hannu kowa na ɗaga hannu a kan nasa yana baya mutum dubu ɗaya da ɗari hudu kowa yadda aje a mutu gaba ɗaya kowa mai za ta faru ta faru akan me akan ran mutum ɗaya nuna yanzu kafirai za su yi ta kashe mutanen tumaki wani ma yana kano an kashe wani abin an kashe wani aure kaza an kashe bai ma damu ba shi da dinda gidansa lafiya jifa ta tsallake kansa ta faɗa gidan kowa amma manzo Allah kace Usman da Affan yace in dai sun kace jikin sai dai dukkan mu kare gaba ɗaya amma sai mun je mun ci maka da yake kan Usman da Affan kan rabbun mu guda ɗaya. haka ake son musulmi zama a sahabu zalakin wa quwwa juriya da jajircewa da bayanta haka ake bukatar mutum manzon Allah ya yi ya sa sahabbai suka shiga layi kowa ya zo ya musu mubaya'a abin mamaki salma bin al-atwa yana daga cikin salmarsa da ake faɗa idan ya bi layin ya mu baya a sai kuma ya sake fita sai sake biyo wani layin ya sake mu baya sai da yake uku ki kadai yasa Allah ya saukar da yarda a gare su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba wa maghanim kathiratan ya'khudunha wa qala Allahu azizun hakima abin da nake so an kai gare ki kafin annabi ya tafi sai ga Usman ya dawo sai ya waye gari kenan a ce labarin nan jita jita ne sai annabi ta ya yafiya ko ba ai kaza aka kulla sulhu tsakanin su da kafirai sulhun da a zahirin sa an ci addinin musulunci dan daga cikin ka'idar da aka gindaya a wajen sulhun shine idan wani cikin mutanen Makka ya musulunta ya yi hijira ya zo wajen annabi to annabi ya mayar da shi wurin kafiran Makka amma idan wani cikin mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi koma wurin kafiran Makka su kuma za su yi kayan هذا اللي وانا عايز اجاري انت ذلك النبي في اي ساعه ana cikin haka sai ga wani sahabi ya gudu daga cikin garin Makka ya zo wajen gata wani da abin nan yana nema ya fada cikin gawar a cikin ƴan uwansa musulmai wani ne magana da kuma cikin kafirai ke cewa kuma wanda za a fara babu mu koma da kishi ne wannan tauraron wanda ya gudu annabi sai an ba ku kishi ba kuma dan sa da sauran sahabi su sun dace wanda da irin wannan mataki amma abin da yake so mu kai gare shi babu karɓar nan sulhu aka zauna lafiya mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ne yanzu to da shekara ta dawo aka zo za a shiga makka sai ta annabi ya shiga makka da mutum dubu takwas ko dubu goma adadin nawa suka kare ke na cikin musulunci wannan wanda suke nuna mu ba kenan kuma a wannan lokaci inda sahabbai sun je sun kai farmaki cikin makka akwai da dama wanda sun shiga musulunci amma tsoro ya sa sun boya ke da su ba su iya bayyana talaka ƙarshe da sai ku je ku kashe su kuna tsammanin kafirai ne kawai ku musulmi ne yan uwan wani Allah ke cewa da rijalun mu'minun da nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tatawahum فتصيبكم منهم معرة بغير علم اللي ليدخل الله في رحمة من لو تغير إلا عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بعد ما قلت ماذا دي من من يمنع ما تابع وقل لك لم بكم في لك حوكا مشي فكين الله يجب لكم كوكما في تكافيكم بعد ذلك إلى من تبع لا أما يكتب يكتب amma da a ce sun lalace da juna nan kafirai nan da musulmai da ya baka da muku je ku yake kafirai da ya azuzu da kafirai azaba mai da zulmi a cikin duk inda ake zaman lafiya gaskiya to tana yaduwar tana yaduwar shi ne ƙarya yana cikin damuwa to ana nan wata rana sai ta yadda fitina sai a ce a ba a san fitina ya sake tayar da fitina a ce ba a so to in ya tayar so uku so hudu so biyar in ba an sa masa ba sai ya ga cewa ya ci nasara karshe sai ya fitina wajen suna kuma na imani da kuma bangaren sa sabbin jin tsoron wannan sai ce to a yaƙi ta je da jihadi ta musulunci amma asali shi ne a zauna lafiya a yaɗa musulunci a yaɗa da'awa duk abin da zai gurɓa a kauce amma in awa tana ƙarfi tana ƙarfi ta ce matsayin da za ta kare kanta wani kawai ɗa zuciya zo ce zai tsaya akan hanyar ta sosai ta take shi kauce a lokacin nan dole ne kawai jihadi kuma ya tashi dama asalin jihadi dama dan a ceci waɗanda suke masu rauni ana son su yi imani mala'u sun hana su imani to sai a yaƙi mala'u dan waɗancan su yi imani sunan mala'u waɗansu in sun ji zafi kuma karshe da karshe in sun ji zafin takobi kun ji alfaji na gita tana da gita sun ce ashhadu an la ilaha illallah sai da ba za kafa da gaba ɗaya an huta a da ba ku kowa ba to nan shine hikimar addinin musulunci ba a kuke da Allah ya ce wa in jarabu lil salmi in sun kankato zuwa ga sunna sabon halaka to maka kankata ba balla cikin zuwa da ka samu daman yada addinin musulunci zuwa Allah ne ko ne ma'anar zai wato wannan aya ne da aya ta وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم بعد أن أتي مزلت وعند له للسل فجنه لها إذا كنت كتب بسنه القيمة كأنفى مس وتوكل على الله وما كدو قلب أبنجدك إنه هو السميع العليم shine as da mai ji dangane da maganganun al-alimu basari dangane da abin da suka tashi kunta sai kuma yake da ki wa in ko an ya uka idan har sun sun yaudare ka ne a maganar sulhu da suka yi kelanka suka kururu ta liyanta iddu naka wai kawai dan su samu damar yin tanadi suka tsaya tsare ta wutar yaki fasalihum tare da haka kai dai kai aiki da zahiri ko nasruhu din da su wala taktamilhu kar ka tsoron abin da zai faru li anna habbata Allah dan Allah ya wadace ka wa huwa qawluhu fa inna habbata Allah in ma sun yi nufin ki yaudare ka ne to ubangiji ya wadace ka ai ka bi ya ishe ka ba haka bukatan adadin wani fayikin adadin ubangiji huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi ubangiji shine wanda ya karfafe ka da nasararsa dangantakar dinsa wa bil mu'minin kuma shi ne ya taimake ka da adadi na musulmai mummune waɗanda suke tare da kai a dukkan inda kake farmaki a dukkan inda kake hali wajen yaɗa kalmar ubangiji wa allafa baina qulubihim musulman nan da aka tara ma su ba wai an tara ma adadin miliyan 1 miliyan 2 bane ba ko alama adadin kila bai kai miliyan ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake fita waje ya dawo da su kila ba annabi bai taɓa fita da kai dubu ɗari ba lokaci guda abin da yake fita da su shine dubu goma dubu shi goma ta kaza mafi yawan adabi kamar da ake faɗa da zai ne an fita da mutane dubu goma sha biyu har su da kansu abin ke ta yau bada dai dubu goma sha biyu ai ba za a ci nasara akan su ba in dai dan yawa ake cin nasara to yau ba za a ci nasara akan su Ya amma tare da haka mai faruwa Allah bai na qulubihim ubangiji ta'ala ya haka tsakanin zukatansu ba'ad al-ihli bayan da akwai kiyayya bainul qaba'il tsakanin wannan kabila da wannan kabila وكان بين الأوس والخزرج كيفا وحروب فكان أوس ده خزرج قبيل الله ربا قد أبي مزونا مدينة أكوية يأكي أكيد فتنتلو منذ مئة وعشرين سنة تنكفا شكرا فيعيد عشرين سنة فألف الله بين قلوبهم بالإسلام في الله يحدث تكاليف تكاليف تكاليف رؤى المسلمين وفي محمد صلى الله عليه وسلم تكاليف ساعة دبيعية من ذات أن محمد صلى الله عليه وسلم wato kenan babu abin da yake hada zukata sama da addinin musulunci Allah ya halitta bayi sun sha bamban ta fuskar launin fata ta fuskar kuma abin da ya tafi yare da suke magana da shi haka kasashen da suke zaune ko ɗabi'un kasashen haka halayyarsu dangane da fushi ko hakuri dangane da kyauta ko rowa haka suka sha bamban to babu yanda za a yi din nan wani abu ya haɗa su sai in abin nan ya gangaro ne daga wanda ya halitta su wanda ya halitta su bisa ga wannan bambancin shi ne mafi sanin menene zai haɗa kansu ba haka sai zanto babban abin da ke haɗa kan mutane shine addinin musulunci littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka da fahimtar magabata na gari da bai da muka ga faɗa muna lalatawa yayin da duk muke son mu haɗa kai to sai mu sa littafin Allah gaba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka da fahimtar magabata na gari duk wanda ya da zance ko wata fatawa ko wata ibada ko wani balala ko dukkan wani abu da ya danganta wa musulunci sai mu je da shi bayyana na wa bayyana kitabullah tsakanin mu da alƙalin mu shi da alƙur'ani tsakanin mu da kai alƙalan mu ne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga fahimtar magabata na gari duk abin da Qur'ani da hadisi kar goyi bayan su sai a tabbatar abin da suka rushe su kuma sai a rushe shi kar ka damu in Qur'ani ya rushe zantan ka yo ya ita rushe zantan ka kar ka damu idan hadisi ya rushe abin da ka gina shekara goma ko sha biyar ko ashirin ko talatin to hadisi ya ce ya rushe maganar ka har da yayya to da haka dai na kana damuwa to wani wata ya hau kujerar naki shekara garin ya bada fatawa shekara talatin yana kiran mutane kan na dan mai yau wani zai zai ba haka ba wannan wani da yake ba haka ba shin da zancen ka je ya rinke naka ko da wani dalili ke da ko hadisi in har da Qur'ani da hadisi ne kaga Qur'ani da hadisi ko sai su yi rusa kan dukkan wata magana da aka gina ba kan dalili ne gaskiya ba dole ne su kenan wato magana ba ita ce ba da haka ne annabi ya da kan al'ummar musulmai in ba haka ba larabawa sun fi kowa kai da annabi ya zo ba wata siyasa da yake da ita da zai iya hada kansu in bakin wahayi da Allah ya sokar masa dattijai masana siyasar duniya kafin annabi tun lokacin jahiliya sai ya kulla jiho amma da an yi sulhu kuma a zo a warware a amma tun da annabi ya kulla sulhu tsakanin tsauka da sabra yake ga abin da zai tsare maka sulhun qur'ani hadisi ku rufe shi inda akwai sulhu da har abada ka saki jin dole wala abu ya tsakanin su baka tsara jin wani abu ya tsakanin al'ummar musulmai ba sai gurgurdan yadda aka jahilci qur'ani aka daina aiki da shi gurgurdan yadda sabani kuma zai zo da bai da al'umma to gaba da yake jama'a ya hada su sakkar sai ka ba yanda za a yi iya rolewa sai sun koma kan maganin san na farko wanda masu cutar farko suka ta suka warke mu ba in bai sha kuma kin warke wa allafa baina qulubihim Allah ya hada tsakanin su law an taksama fil ardi jami'an da za ka kai da duk abin da ke bankata na zinari da azurfa ma allafta baina qulubihim ba kai ta ba ka hada tsakanin zakatan su walakin Allah allafa bainahum Allah ne kadai ka hada tsakanin zakatan su da kudratihi da kudratarsa innahu azizun hakim lalle Allah ta'ala shine aziz mai rinjaye ala amrihi bisa ga al'amarinsa hakim kuma shine mai hikima la yafru shay'un an hikmatihi ba zai iya fitowa daga wato ainihin hikimar tabaraka wa ta'ala sannan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala nabbaha nabiyahu ala annahu hasbuhu wa kafihi zai fadakar da annabin sa bisa da cewa shi Allah din shine hasbuhu mawadatin sa kafihi shine mai dafar da annabi wa huwa aidan hasbu man ba min al-mu'minin kuma shi Allah dai shine zai gamsar shine zai wadatarwa waɗanda suke mabiyan annabi cikin mummunai ba man yakuni Allahu hasbahu dukkan wanda Allah ya zanto shi ne zai gamsar da shi ya ta da shi bala ya zage lahu an yi tarata da dukkan da kitan bai dace ba ko alama yace zai kon gaba kon baya dan da shiga cikin gumurzun yaki da kafare to yi sabilillahi dan yada kalmar Allah fa qala ta'ala sai Allah madaukake ce ya ayyuhal ladhi yuhibbuka Allahu wa man ittaba'aka mu'minin يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم لأنهم قوم لا يفقهون يا أيها النبي يا كيوانا النبي من جرما حسبك الله أبنجي تعالى يا وداتك أبنجي تعالى يا إتيك wa man ittaba'aka min al kuma ubangiji ta'ala ya isi waɗanda suka maka da'a cikin mummune ma'ana da kai da mummune da suka maka biyayya hasbukum Allah ubangiji ta'ala ya wadace ku ba bukatan wani sa wannan shine tafsiri mafi dacewa game da wannan aya bisa da wannan tsari sai zan tole iradin wannan aya hasbukallah wa hasbu man tabaka min almu'minin kenan sai zan tole man kan nan ma'tufun ne alal ka wato an ya tafi akan alka duk da cewa waɗansu masana harshen larabci sukan ce ba a iya yin adafi na suna na zamani a kan abin da yake lamiri ne kamar kafin kitab da ke nan gurin sai in an maimaita amil din amma ka'idar larabci yana iya yi wato daga fiye cikin qur'ani kuma ya zuci cikin ganin larabawa da yawa waɗansu suka ce wawu din nan wawu ma'iyya hasbuka allah wa man ittaba'aka ay hasbuka allah ma'a man ittaba'aka min al-mu'minin kenan wawu ma'iyya kenan ma'ana ubangiji ta'ala ya ise ka tare da mummunan ma'ana ya ise ku ko bayan a haɗe ki Allah din an gane ko waɗansu kuma suke cewa a'a wa man tabaka min al kamar mu ta dame har kansa Allah kuma suma ana kaddara ki wannan dai shine zance wanda yafi dacewa amma akwai li'irabi na kuskure wanda suke cewa hasbukallahu wa man tabaka min al-mu'minin wato kamar wanda ya wadatar da kai shine Allah ha kun mu ne masu su wadace ka to anan gurin sai zan to mu'minai da Allah kenan sun yi tarayya wajen hasbu wanda hasbu kuma hakki ne na Allah shi kadai an gane ko bayarwa Allah zai bayar ko manzon Allah ya bayar kamar yadda zamu gani cikin alqur'ani mai girma Allah ya ce walau annahum rabu da atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah rajiun yace da za a ce a ce da za su ce da za su yarda da abinda Allah ya bayar da manzon sa walau ba sun yi da rabon da Allah ya ba su wa rasuluhu ko manzon Allah ya ba su ka kaga nan gurin akwai tarayya wajen bayarwa tsakanin Allah da manzon Allah ya bayar wato a hukunta kenan ya bayar da doka manzon Allah ya zartar da abin da Allah ya ce ta hanyar miƙawa da hannu an gane ku amma sai suka ce wa qalu hasbunallahu sai kuma aka sake wa mai tasayyu dinallahu min fadlihi wa rasuluhu da za su ce Allah ya aike mu kuma ai da Allah da manzon su za su ba mu nan gaba kaga wajen hasbu ba ce ba qalu hasbunallahu wa rasuluhu ba ta ce wa qalu hasbunallahu kadai amma wajen ita in ya ka tabbatar da shi da Allah da manzon sa sai yu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu kamar yadda can gurin rabbuna atahu Allah kuma wa rasuluhu dan haka hasbu haƙƙi ne na Allah shi kadai ina fatan kun fahimta ya ayyuhan nabiyyu ya ce wannan annabi mai girma hasbukallah ubangiji ta'ala ya wadace ka ya gamsai ka taimakon sa dukkan taimakon wani zai biyo bayan taimakon ubangiji ne daga dakatar din sauban nasar illa min indillah inna allaha azizun hakim wa man ittaba'aka min almu'minin ko mun bane ma Allah ya wadace ba sai ka sai yakfikahum Allah wa huwa samiul alim ya ayyuhan nabiy ya kai wannan annabi mai girma harbil mu'minina al-qital ka zaburar da mammanai ka zaburar da mammanai dangane da abin da ya shafi yaki nan ku wajen fuskantar kafirai wala yamna'uhum min zalika qillatu adadihim kada karancin adadin su ya su tsorata wala kasratu adadi a'daihim kada yawan adadin abokan adawa sai razanar da su su fuskance su kasu da in yakum minkum 20 sabirun idan a cikin ku an samu mutum 20 zarata masu hakuri ya zulibu bai tayin lallai za su ci nasara akan biyu cikin kafar wa in yakum minkum mi'atun idan a cikin ku an samu mutum ɗari wanda suke masu haƙuri ya galibu alfa min allazi na kafaru tabbas za su rinjayi mutum dubu cikin kafar an gane ko bi annahum qaumun la yafqahun ba dan komai ba sai dan su kafarai wato mutane ne waɗanda suke la yafqahun ba sa fahimtar me Allah yake su yi ko su bari ku ku kuna fahimtar me Allah yake ku yi ku bari kuma daga cikin alamomin nasara shine tsayawa dokokin Allah sau da kafa wa hadha khabarun bi al amri abinda ayan nan ta kunsa kamar labari ne amma ma'anarsa umarni ne li yuqatil al ay li yuqatil al 20 minkum al 200 wal 100 al kamar ana cewa da ku ne ya koma mu ne ku tashi ku yi jihadi kowanne mutum 20 a cikin ku suna da dama ta fuskanci wato ainihin mutum ah, mutum 200 kowanne mutum ɗari kuma suna da dama su iya fuskantar mutum dubu wa yasbutu lahum kuma su tabbata kasu gudu da a farkon musulunci haka ne an gane ku matukar an same ka kai musulmi guda daya to za ka iya faɗa da kafirai guda goma Kai halatta ka gudu ba in ka gudu kuma ka yi gudu wajen yaki kenan a tawalli yau za ya hau ta kenan Don mutum ɗaya zai iya fuskantar mutum goma to sai wannan ya tsanani kan musulmai cewa ya za mutum ɗaya iya fuskantar mutum goma to shine sai Allah ya kamfafa ya rangwanta musu hukuncin sai aka dawo da shi bayan sai Allah ya ce الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين التي الآن أينزو لنن كما خفف الله عنكم الله مدعوك كسرك يا رنغان كامكو وعلم أن فيكم ضعفا يا سنسوا أقول لوني تتردكو ضعفا ديوا بعد ننفتها وقرئ بضمها أو تقرأ ضعفا ubangiji ya san akwai rauni tattare da ku an kita da asharati amsalikum cewa mutum ɗaya iya fuskantar mutum goma da haka yanzu ga wani sabon hukunci fa in yakum minkum mi'atun sabiratun idan cikin ku an samu zaratan mayaka mutum ɗari ya galibu ya tayin lallai za su iya kassawa su da kafare ɗari biyu kowane mutum musulmi guda ɗaya zai iya fuskantar kafare nawa kenan biyu wa in yakum minkum alfun yan a cikin ku an samu zaratan sojoji mutum dubu ya galibu alfayin lallai za su iya rinjayar mutum dubu biyu bi idanillahi da izinin ubangiji ai bi iradati wato da irada ta wa huwa khabarun bi ma'anar amr shi ma wannan kamar labari ne amma ya kunshi umarni ma'anar aya litukatilu mislaikum wa tasbutu ilaihim wa tasbutu ilaihim wa tasbutu abin nufi lallai idan kuka fita yaki sai ku game da kafarai adadin su bai wuce rubun ku so bai ba to lallai ya zama wajibi ku fita in kun gudu a wannan kun yi sa. in kun gudu a wannan kun yi sako dukkan wanda ya gudu kuwa wanda ba zai sako ba sai fa in adadin kafirai ya wuce mu misali mu goma su ashirin bai halatta mu gudu ba amma mu goma su ashirin da ɗaya su ashirin idan kuka fita yaƙi sai ku game da kafirai adadin su bai wuce rufin ku bai ba to lallai ya zama wajibi ku in kun gudu a wannan kun yi sako in kun gudu a wannan kun yi sako to dukan wanda ya gudu kuwa wanda ba zai sako ba sai fa in adadin kafirai ya wuce mu misali mu goma su ashirin da halatta na gudu ba amma mu goma su ashirin da ɗaya su ashirin da biyu zuwa abin da ya sauka ya halatta ne ya halatta mu sufa ya halatta mu a gudu. amma matakan su ashirin ne tsayawa zan haka kuma ko da su ashirin ne ainihin sai muka gudu ba da manufar gudu wajen yaki ba gudu irin na dabaran yaki gudu irin wanda na gudu dan ja baya zai kare kimsa gudu dan mu je mu shiga cikin waɗansu ramuka da kwazazzabo da tsaunuka na garin mu irin wanda ba su saba yaƙi a wajen ba sai da zamu lallasa su cikin ruwan sanyi duk irin wannan yaƙi gudun babu laifi gudu dan mu je zuwa ga babban rundunar dan kamar mun tsokano su ne mu kai su can gurin wannan babu laifi shine can muka karanta a baya wa man yuwallihim yawma yazun dumurahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir abin nufi dai wannan aya tana ba da hukunci kuma nan take tana dauke da bishara ana ba da hukuncin cewa don mutum ɗaya kar yi tsoron mutum bi cikin kafarai nan take kuma tana dauke da bisharar cewa za ka rinjaye su tunda Allah ya ce ya zulubu alfayni bi na. ka kamar ba da bisharar take cewa in an tsaya an gaskata niyya an yi tanadi iri biyu tanadin imani da tanadi na mukami da horo irin wanda ake bukatar sojan musulunci yayi tabbas za ku ci nasara kan in gida har kafirai sun ci fara akan to mun yi kuskure ne ko mun yi tanadin farko ba ko mun yi na biyu ba ko mun yi mun yi tanadi duka tanadin farko tanadi ne na imani da tsoron Allah da takawa da salloli guda biyar kan lokaci da rashin amana da rashin ha'inci da rashin zalunci wanzar da adalci ki ban kasa ka samu tantan farko da ake bukata kiyamun laila azumin litinin da alhamis karatun qur'ani din su ibali ka samu tantan farko da ake bukata bi na biyu kuma dole sai ka iya harbi sai ka iya sarrafa makami ko mun kiyamun laila ka kafa yake ba makami ba abin da zai faru za a kashe ka ne kawai duk kiyamun laila ka sai ma imam abu da hanbal za a je wajen yaki sai ka ce ya imam da muna san mu sanya ku wannan yaki ɗaya daga cikin su kwararre da wajen yaki ya san makircin yaki sosai da sosai to sai da baɗan giya ne yana kan giya yana kan barasa sai daga cikin su ga kiyamun lail ga tsoron Allah ga takawa ga imani amma kuma rago ne damu ne da yan an fita wajen yaki wa za mu ta zama to komandan yaki sai ce ku kawo mun wannan dan giyar zunubin su ke shafa karfin da kawo amfani da shi amma a wancan ku kiyama lalle su kike za ta yi amfani kuma yanzu ga mana da asara a wajen yaki saboda da dole kai ta da guda wani kawai ne kanka kawai dan yaki ya balle ya je gida ya tsaya yana jin karba da yaki da ladane shi gidan zai yaki wani kuma da kafarin karbi suna da biya fada ka kawo mutanen yin su karfin ki ya fada wallahi da su yan addinin buda dan nan yan kasar Thailand da Japan da ina ne karfin su ya fada limamin abin nan duk ga sunan gudun amma na da kuma wannan saboda ka dole sai an samu talabi in dai an samu talabi guda biyu na fara tsara wallahi duk inda kaga an ci nasara a kan ko duk ayar sa tana da guda biyu ko kuma ayar sa daya duk makamin ka in ba imani ko ba lalle ne ka ci nasara ba an fahimta ku duk kuma yadda ka kirki kyamar lalle in ba makamin ko ba lalle ka ci nasara ba sai ka haɗa guda biyu lalle shine wato abin da ka ci nasara insha Allah ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم التي ما كان من نبي أن يكون له أسرى لكي بيدات بدأ النبي يكسن فينا لكام بنياكي فلسوا بنياكي سوني أسرى جمعي لنا كلمة أثير أثير فرسنا ياكي بيدات بدأ النبي يكام فرسنا ياكي يزوي رئيس hatta yuskina fil arzi hatta har sai ya cika kasa da jinin kafare ma'ana ba daga fara yaƙi ba in suka yi safaran da za ka kamo su ka karkashe dai waɗansu daga ciki sannan sauran kuma sai ka zama ka kama fasunan yaki hatta yuskina fil ardi turidul arba duniya shin yanzu kuna son wato ainihin wani amfanin duniya ne dan ƙanƙani. wallahu yuridu al Allah kuma yana nufatan muku lahira shine lada da zai baku a gobe kiyama wallahu azizun hakim ubangiji ta Allah shine aziz wato mawai sannan kuma hakim wato anakin mai hikima laula kitabun min Allah sabaqa ba dan littafi da ke wurin Allah ba wanda ya riga ya gabata lamassakum fima akhadtum azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku fima akhadtum cikin abin da kuka yi kokarin kuri da ta kan na kusurin yake kurke ta annu wannan aya ta sauka ne sanadiyar abin da ya faru bayan yakin badar an kashe kafare saba'in an kama mutum saba'in kusurin yaki da aka zo da su sai ake shawara yaya ya kamata a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sayyidina abubakar me ya kamata in yi musu a sake su ko kuma a ce kowa ya bada dukiya su fanci kansu abubakar ya ce a'a ai sun da an kama su kuma sai su bada dukiya su fanci kansu ta annabi shiru in kira ya umar me kake gani a kashe su ba abin da ya ta'a ai kar ma a ɓata lokaci ka sa in kashe wani abubakar ya kashe wani ali sai umar yana faɗan wani ɗan gidansu sai kuma ya faɗi ɗan gidansu abubakar ya ce abubakar ya kashe sai ba dan gidan su Usman ya ce <laughs> haka yake wace kawai su mutanen su Allah suka suka yi zalunci suka yi a maka me yasa ba irin wannan ba illa azab kuma illa da yake yadda za ka yi ta haka ne sayi a kan mutuwa ne sai mu da shiru bai ta kuma bai sai fara wadansu daga kananan musulmai ne duk me da ganin za a yi sai suka ce ka tambaya Abu Bakar eh me sai kaza fa Umar ba me ka kaza sai sauran sahabbai suka ce to sai zo baya sai na sai annabi ya karbi kowa ya je ba da dukiya ya fahimci kansa cikin kafiran da aka sauka mu ne sai Allah ya saukar da wannan ayar ma kana da nabiyyin an yakuna lahu asra tana goyen bayan wa bayan ta kasa da ɗaya bai dace ba annabi ya kawo fursunonin yaƙi rikin hatta yi sukalafin arzi har sai ya cika ƙasa da gawawakin kafirin da suka bijire ma Allah suka yi zalunci suka yi ta'addanci suka rinka azabtar da mamune da can a makka to rin dole arza duniya dan me za ku karɓi fursun dan me za ku karɓi fansar kuɗi kuna son wani abu ne na duniya wallahu yuzu akhirah Allah kuna son akhirah yana so ku aljanna la kitabun min Allah sabaqa ba dan littafi da ke wurin Allah ba da ya gabata to wani littafi ne wanda ya gabata Abdullahi dan Abbas yake ya riga ya gabata cikin ilimin Allah cewa yayi musu gafara idan kuma Allah ya ce yayi gafara baya fatawa ba dan wannan ba da azaba ta gama wata sabai ya riga ya gabata cikin wanda suka je yakin Badar ya tabbata wurin Allah cewa ya riga ya gafarta yasa ko da Hafiz ibn Abi balta ya dauki sallan annabi ya aika wa kafaran Makka Duk da cewa yana da aminai cewa su kawar da jikin su ga annabi zai yaki makka ba wai dan ya ba su wani lago bane ba na yaki su zo su yaki annabi a'a dan sai su gudu akwai gwamnati tsakanin su da su da aka da aka sanar da annabi ta fuskar wahayi aka je aka taho da wannan takardar sirri aka zo aka bayyana ga sa Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina a la tattakhudhu aduwwa wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda Umar dan Khattab ce ka bani izini mu fille masa gaskiya ya huta sai manzo Allah ya ce a ajale shi ai yaji yakin badar la'alla Allah qad tala ala ahli badr fa qala amalu ma fiikum fa inni kad kafartu lakum da sai yakin badar ba ba ka sani mai yiwa Allah ya kalla mutanen badar gaba ɗaya ya ce daga yau duk abin da kuka ga dama ku a ta gafarta kaga laulan ta zo wannan shine mafi ingancin tafsirin kamar sauran tafsirai da malamin sarka da mustaqim fi ma akhadtum azabun azim da azaba mai girma ta tafi ku cikin abin da kowa karɓa nan to sai Allah sai naqulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqu إن الله غفور رحيم فكلوا مما غنمتم ده daga تكتي بس عدن ده كفامو لريبر ياكي ganima kenan da al da al da al-burmu duk ma'anar su ina kin da ko karba a hannun bari ta hanyar karfi da yanki a wajen yaki wannan halal ne gare ku ku ci wata Allah kuma ku tsare dokokin Allah inna Allah ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne kuma mai jinkai gare ku ma lam yudiki ummatin qablakum gashi ya muku rahamar irin abin da datan bai bai halaka wa dan su ci gare ba sai an bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kamar abin da yake nan gurin shi ne ganima wannan ya halatta ku babu wani abin nan amma ku dayan ku Ka kafa farsunan yaki dan ku samu kudi wannan sai zanto shine mun farko tun da mutum ya bi zuwa Allah da manzon sa farkon mun farko shine kullun sai ko in wani abu kuma da sauran su to da haka sai malamai suke tattaunawa dangane da matsalolin me ya kamata a yi da fursunonin yaki idan an kama shi shin fansa ne ko kuma kisa ne ko kuma kawai za mu ba su yanci ne kyauta fi sabilillah mu ce ku je mu yantar da ku saraka ba ma san kuɗin ba ba za mu kusa ku ba kowanne malamai sun faɗa kuma kowanne ayoyin qur'ani sun isara zuwa gare nan gurin dai ayar da muka karanta kazu suna nuna mana kifin shi yafi ko ba haka ba da Allah ta hatta yaskana fil ardi ba ma wata ayar daban sai sai fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta taba al-harb awzara wato in kun hadda kafirai fa idza lakaytum allazina kafaru fa darbar riqab in kun haɗu da kafirai ku ta fille wuya kawai hatta idza asqaltumuhum har sai kun raunana su kun rage adadin su fa shuddul wasaqa to sauran duk kun kuɗa musu igiya sun zo kun tunan yaki in kun ɗaura musu igiya me ya rage fa in ma mannan ba'du in ma dai daga baya ku ba su baiwa ku yi musu kyautar yanci ku ce mai yantar da ku tafi wa in ba fi da'an ko kuma ku ce a'a sai kun kawo kuɗi ku yanci kanku wannan duk wanda kuke cikin binnan yayi hatta taba al-harb awzaraha har sai wato ainihin yaki ta riga ta kanta da marka an gwana lafiya kamar za ku daina haka amma da za ku gama su haka ba yanzu wannan ayar ta fara da guda biyu ta ba da zafi domin in ma tana ba da zaɓi ne ke wancan kuma ta fara magana kisa sai ba malamin suka shafa wannan guda ko ya za a yi zanga mafi inganci shine dangane da wannan hukunci na fursunonin yaki al'amari mawqudun ila al-imam aw al-amir aw na'ibu wato ana danganta al'amarin ne zuwa ga halifa da an kamo su ba za mu ce ga yadda za a yi ba halifa ne zai duba yadda ya kamata a yi akwai lokacin da kisa ne ya fi amfani game da wanda suka yi ta'addanci sai khalifa ya ce to a kashe su akwai lokacin da sun fansu kansu da dukiya muka fi so ba jinin su muke tsirwa ba ina dukiyar hannunsu za ta fi taimaka mana don mu samu rabenu na gudanar da harkokin ilimi kiwon lafiya tattalin arziki ta sa su fansu kansu akwai lokacin da za a ce ga adadin ƴaƴan musulmai ashirin ka koyar da su kimiyyar da ka sani ko fasahar da ka sani ko lissafi in kai mayin lissafi ne wani wani wani arnin ai mayin lissafi ne ko ta ce zo koyar da su ko wata formula da ka sani a masnad sai sun koya ga mutum ashirin nan in sun iya ka samu yanci annabi ya rinka fi waɗannan matakan da waɗansu ilmomi na duniya da musulmai ke bukatar su ba su a wurin larabawa aka same su a wurin waɗansu kafarai sai annabi ce su koyar shi ne farko su to a lokacin nan dai shugaba dama baya zama shugaba sai da ilimi da hangen nesa ga sanin ya kamata irin abin da ake cewa abin da in yana zaune ya hango sai ko ka hau tsani ba za ka hango ba to sai a ba shi dama da mun kamo su ba mu da damar mace su kwanci kansu ko kaza sai abin da an da yake ya zai ce to ku gama da su a gama su idan da ya to shi kana aji sai na shawara a aji idan da yake ka dai daga cikin hukuncin da ke zai yanki ko abincin guda bai da ayar surat Muhammad ta bayan ko wannan cikin surat to amma abin da ya shafi ganima wannan kuma shirin ta riga ya wuce baya fa kullu mimma ghanimtum halalan tayyiba wa taqullaha inna allaha ghafurur rahim kana ta يا أيها النبي قل من في أيديكم من يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها النبي يا كيوانا النبي كل من في أيديكم من الحسر فصل ياكي إذا كنت كاموس كافنكو يكي يداكو مسو فتا مسو in ya alami Allah fi qulubikum khairan ya ku fursunin yaki idan ubangiji ya san akwai alkhairi a cikin zukatanku ne imani da niyya ta gari da san gaskiya kuna kijirwarta amma garin da kuka taso ne bai ba ku damar ku fahimci gaskiya ba dan ba a tallata a sarari sai ba yi wa cikin khairan in Allah ya san akwai alkhairi cikin zukatanku zai ba ku alkhairi zai kadar da ku da karban gaskiya kada nan ku saboda abin da ku a karba a wajen ku lokacin da aka ce ku bayar da fansa min fida'i na bayar da fansa da ayyuhu ibahu lakum fi duniya ta yadda Allah zai ninka muku sama da abin da aka karba a wurin ku da a nan duniya wa yusibukum fil akhirah kuma Allah ya kuma ya ba ku lada wa yaghfir lakum sannan kuma Allah zai gafarta muku abin da kuka yi na baya matakar kun shiga musulunci wallahu ghafurur rahim lalle ubangiji da Allah mai gafara ne mai jinkai ke wannan ladabi ne kenan daga cikin ladabin mu'amala da fursunonin yaki ta daga kuɗe ta musulunci a rinka jan hankalin su gaba da kansa ya musu wa'azi kar sai ba limamin nan na kafa musu sai kai ne limamin farsuna shi da kansa wata rana a ga ya musu sallah din ya ne ya ci abinci ta da su ya yi musu wa'azi ya sallaka musu musulunci kila ran kwana dai kwana biyu wannan musulunci wannan musulunci dama ne na musulunci ba manufan musulunci ne kawai wato ainihin kisa sai ga waɗanda suka yi ta'addanci ko kuma waɗanda shirin sai bayyana Allah ne kuma da sauransu sai sai وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم وإن يريدوا خيانتك إن سوسها إنتيكا سوسر سمهم يأتي إنن بما أظهروا من القول ستبين ونزلتين ظاهري وأن ذاك ذكا جراتنسا فقد خان الله من قبل to kada ka damu da kan ai sun hayanci ubangiji tun da fa amkana minhum kuma Allah ya samu dama a kansu dama can Allah ba wani bawa da ya fita da karkashin sa sai da kawai ya ne ka zuwa wani lokaci da ya ga dama gurgudan da jikin ta zartar. wallahu alimun hakim kuma ubangiji ala mai ilimi ne ya san abin da ke cikin su sannan kuma mai hikima abin da ake cewa annabi in sun bayyana gaskiya a zahiri su karba in sun bayyana ta kuma da nufin yaudara to karka damu Allah zai kawo maka hanyar da za ku fitar da kai daga sharri su kuma ka kama su إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير إن الذين آمنوا لله وأن سكي إيماني وهاجروا كما سكي هجرا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما سكي جهادي سكي يدع دين المسلم في الدول كرسو وكما قلقنا بكرسو والذين آووا ونسروا ودن كان أنا مغنى دا مهاجرون كنا سكي مكان مكة دا إيماني دا هجرا دا كما جهادي sun yi imani a makka da annabi ya tafi da suka yi jira suka tafi suka bar dokin su dukkan makamin su suka ji sun fada kwana masallaci wallazina awau da kuma waɗanda suka karɓi bakuncin annabi awau kenan ai awawun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wanda suka karɓi bakuncin annabi suka tara da zuwa gare su. ina wallazina tabawwa ad-dara wal iman kenan min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim kaunar wanda ya hijira da su ke ta ba ta kai bako ne dukkan wanda ya hijira garin su mutumin kirki suna karɓar su kamar da shi dan gari wato su ne mutanen Madina wannan karancin ne Ha suna fifita baƙon akan karantar su wani su rina ala an su bihi malauka da jihin kafasa abinda suke da bukata shi fa amma ko da yazo mai alkhairi ce su fi shi akan su kada mutum na sakara daga gari kawai ma zai fifi da su amma dukkan wanda suna addinin musulunci ayyukan abin abul islam la abali siwahu idza dakharu bi qais aw tamim baba na musulunci dangantaka musulunci daga ina kake musulunci ina nan musulunci me ban musulunci wannan kuma ko ina kake zaka yi ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun in an mun a can za ka dakan in an za ka dakan nan tafi can duka inda kake kai ka bauta ma Allah to waɗanda suka tara annabi da wanda ya je garin sune awo wa nakaru kuma suka taimaki annabi ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wadannan zaka samu sashin su masu kawo sashi sashin su masu kawo kawo sashi wajen ce mutum wajen cin gadon juna ma da haka suke farkon musulunci والذين آمنوا أبا وأن رسول إيماني ولم يهاجروا بالهجرة ما لكم من ولايتهم من شيء babu wata soyayya ko taimakekeniya da ke tsakaninku da su hatta yi hajiru har sai in sun yi hijira yanzu anan an bamu magana guda ga muhajirun mutanen maka ko ga mutanen madina dama mutanen madina ne su kuma idan za su tafi tafi da annabi ya zo da su babbar riba kenan a rayuwa a ce annabi na garin su saboda kowane irin ma'adani da za ku samu na tattalin arziki to sai kuma ga waɗansu tana ƙauyukan su daban ko a makka sun yi imani amma ba za su iya zuwa madina hijira ba to su ne Allah ce wallazina amanu wa lam yuhajiru waɗanda suka yi imani ba su yi hijira ba malakum min walayatihim min shay'in babu wata taimakekeniya da za ku yi musu hatta yuhajiru har sai sun yi hijira to wannan aya ta dan rikitar musamman idan an kamanta ta da ayar cikin suratul tauba dan a cikin suratul tauba Allah ya nuna mummunai maza da mata saki mata saki bangare makaunata bangare ne wal mu'minuna wal mu'minati بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم يتي ممني sun yi hijira da su yi hijira ba dai kalmar mummunanci ta hau ko ba haka ba a nan ba kuma an nuna ne ga suna da imani to an ce mazaunata juna ne mataimaka juna ne a nan kuma ya ce mara kullum wala yake min bai ba ku ba taimakon shi to shine sai malamai suka ce me ake nufi da taimako a nan gurin waɗansu suka ce abin da ake nufi ba ku ba tallafa musu da abin da kuka samu na gani ba ma'ana ko da kuka yi hijira kuka je madina kuka daga annaba aka je yaki aka dawo aka samu wani abin ba kar wani wanda bai hijira ba bai je jihadi bai zo ke to ai abin nan la hatta yi ta lafiya hadisin gaskiya ne amma ba kadi jihadi ba za su ba ma'anar wala ya tafi min shay'in ba ku ba tallafa musu da wani abu na kayan ganima da su samu ko wani wasa ai musu ukuba da rashin hijira wannan magana ita ibnu kasir ya karfafa kwarai da gaske wata magana ta biyu suka ce abinda ake nufi malakun min wala ya ma'ana a farkon musulunci dangantakar mutunci kadai na sa wane ya ci gadon wane ko da ya mutu to tare da haka sai ya kasance wannan riba ta wane ya ci gadon wane ya takaitu ne akan almuhajirun da al'anfa amma duk wanda suka yi imani ba su yi hijira ba babu yadda za a yi sanya tsammanin gadon wani dan uwansu wanda ya yi hijira sai a ce a'a malakum min yi min sayyi to wannan shine abin da za ka faɗa ko wancan ko wancan wanda ayoyin ba za su karo da zama. ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru ba ku babu taimakon su ko tallafa musu da wani abu har sai in sun yi hijira wa in tawfarukum fid din amma in sun nemi taimakon ku ta fuskar addini wani irin taimako ta fuskar addini a cewa in suka fare sun kai musu hari za su yaƙe su za su kaskantar da su fa alaikum an-nasr ya zama tilas ku taimaka musu ko da ba hijira ba inna ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai fa in sun so kano fada tsakaninsu da waɗansu kafiran da ku nan babbar rundunar Madina ko mun yi sulhu na yaki tsakanin ku da su ba zubar da jini sai ku fito ku je ku tuka ku kula su mu dai nan gudan a kasukan ɗin musulunci shugaba amir annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya rattaba hannu kan tsakaita wutar yaƙi da su kukan da ku ta haɗa ku kuna can kuna zaman karkara ku hijira ba ku je ku je mu da mu taimake ku a kansu inda ba yarjejeniya na wata na tsakai da wata yake tsakanin mu da su ba mun ce rike ku amma da ko ba za mu je ba shi ne fa alaikum annasu ya zama tun ku tamake su illa ala qawmin bainakum wa bainahum mithaq sai in sun nemi ku tamake su kan mutanen da suna da alƙawalin tsaya da yake tsakanin su an gane ku والذين كفروا بعضهم أولياء بعض هذا ليه؟ وإن بتتكافرين فلا za ta samu لا إيه؟ wallahi ma ta'lamu basir ubangiji ta'ala masani ne ko mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa domin basir ana fassara shi da gani ana fassara shi kuma da ilimi domin albasaru ko yanzu wato albasarun qalbi ko albasar wanda yake na ayin na wato na ido ganin zuci shine ilimi ganin ido kuma shine gani da wanda yake ba da wata ma'ana sai gani sai ayata ba take والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين كفروا وإن سوى كافرة بعضهم أولياء بعض ذاك فمساشا سنة الله فمساشا فاشا سنة سيرا كمساشا tafukkar تفكر zama yau da gobe tafukkar abin da ya shafi aiki tafukkar abin da ya shafi ilimi ta illa taf'aluhu in har ku ba ku aikata irin abin da suke na taimakon juna ko ma ku rinka taimaka wa juna ka kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to babbar fitna za ta kasance a ban kasa da fasadi mai girma babbar fitna kuma shine bukutun kufri sai da kafircin zai karfi wa fadl islam musulunci kuma ya rauni dan ku ba ta taimakon juna sun suna yi abin da baki kafiri ya samu kuɗi ya je kauyen su ya gina masallaci ya gina totikai ya gina kuma wato ainihin makaranta ta boko ya gina asibiti ya yi kwanta ya yi menene da samu na attajiri kuɗi kamar mutum kake amma in za ka gurin mun gobe gidan su sai ka da kwatani dama ji magana ne ya makaranta wannan ba ta cikin ajandarsa shi biya abin da ya sani idan ya yi gida karatu ya zo ya dan masallaci ta hudu da sun biyar ba kullum ake sallah ba la yadkurun Allah illa qalila dan dankanan masallaci ina iya kai doguwar asumiya kuma ya zo ya dan san abubuwa guda biyu ko zare da mota ya samu wani ustazu ya gama diploma a Legas bismillah ana koyar da yara kana karantar da yara karatun Qur'ani suna jefan juna da wani kwai kai ko aran ka kusa bai kuma idan matsala ta faru matar ustazu ta haihu ta zo ka kawo mata kuka sai ki to aka maka Allah za a baka rance sai a zame cikin albashin ka albashin ba albashin ne da ya tafi kara ya karya ba to dan girman Allah wanda ya san ciwon kansa ya san mun yake ba ko in dai za mu samu ci gaba sai in irin waɗannan sun rabu a cikin mu amma tsara su irin waɗannan attajiran wanda ba san ciwon kansu bai san ma bai yake ba to muna cikin matsala dole ne dai attajiran sun tallafa mu ilimi irin yadda ilimi ya rubu a wannan tallafa ilimin nan ta hanyoyi daban-daban in ba za ka gina makaranta ba je ka makaranta ka samu makaranta a ce to wannan makaranta ce private yara suna zuwa karatu ga wani yaro baban sa ya kasa ga kuɗin makaranta ga wani yaro baban sa talaka ne kika ce to a kirga mun kan hidimar ka kaza ko mun ƴaƴan da ta san iyayen su talakawa ne mutum biyar limin dauki nauyin karatun su har su gama firamare nawa ake so a biya a wata abin nan nawa ne kudin kudin sun zuwa shekara ka gane shikenan ka dauki wannan mankudan kudin ka je ka kai banki ko ka sa account din makaranta a baka rufe ta aji kuma kana bibitan da yake faruwa guda ɗaya idan kana sai ka rayar da al'umma ka sani ko ka san kiraya wani musar ko ta ba balewa kuma sai ka Allah ya zai ka sani ko ka samu wani riba da banka ka sake kawo ka sani ko ka samar da wani mara jayin da Abubakar Mahmud Gumi ka sani ko ka samar da wani kaza kaza da sunan zarata mutum ɗaya kan ganda dubu shi kaɗai to babu yanzu za a yi wannan sai an baiwa ilimi muhimmanci sai an ba su mutunci yaya an na rasu da tallafa junan su karatu su ja maka kai karatu wai zama ta da ubaru da wannan wai a ja maka kai karatu na wai karatu bai ma san kimanta ba yau karatu za a ci kai gurin kai ke ci aka ne faɗa ma ƙarin magana dan bai san mai ke ba ya kamata mu ji tsoron Allah mu ji irin wannan nasi da Allah ke in na illa taf'aluhu in ba ku aikata haka ba irin yadda suke taimaka taimakawa juna su taimaka ma juna irin yadda suke bawa yan uwansu damar karo ilimi gulaban karo ilimi scholarship suke taimaka musu kuma in ba su yi ku ba da kun fitnatun fil arzi to fitna za ta kasance a ban kasa zan to su ne ku ta kowace kalma abin da duk suka faɗa ta sai za a yi ko kuma ba ku da kalma a wa yaqbal amru bi tajib taymu kenan wala yasta'zaluna lahu shuhudu idan taimu. sun tafi ba sa nan za a ta al'amari ba a cewa ku tsaya su ji don kuma suna nan ba a cewa me ra'ayin ga an gama da su kenan ba su da wani matsayi kenan to kusan wannan matsayin shi ne muka zama garba tafiya in ba taimakon Allah ya zama ba wannan shekara hudu da muke cikin ta da za ta kare a wannan jamhuriya ta uku wannan shekara hudu da muke tahowa hadari ne ga garmi tattare da al'ummar musulmi a wannan kasa siyasa tattalin arzikin kasa ilimin boko tsaron lafiya security na kasa duk gaba ɗaya wannan baya hannun musulmi siyar kasa ba ta hannun mu abin da ya shafi security baya hannun mu karfin soja na sama na zo na ko ina in kuma ka ce dole sai an baiwa naka sai ce je ka kawo nakan da ya kware kawo shi a dai karshen ka ba za ka iya kawo wata gwamnati ba saboda gaba ɗaya kowa ya ba da kowa ya ƙi ba da yamma da ƙirin da ilimi إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير الله لك والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وأن سكي إيمان سكي هجرة سكي جهاد في سبيل الله لن يتكبر الله والذين آمنوا ونصروا بكم وقندا suka tallafo annabi suka faro garin su wato mutanen madina kenan wa nasaru kuma sai ka taimaki addinin Allah ulaika humul mu'minuna haqqa fa sune mamane na gaske su ne mummunai bai tsaya nan ba sai ce haqqan na gaske lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara daga wurin ubangijin su da kuma arziki mai girman gaske sai kuma ce wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah إن الله بكل شيء عليم والذين آمنوا وتم بسكي إيمان من بعد دجبايا bayan shuɗewar waɗancan asabiqun al-awwalun kenan min al-muhajirin wal sai wa aka sake samun wani garki na masu imani wani ayari na masu imani bin ba'adu daga baya wa hajaru kuma su ma yi hijira wa jahadu kuma su ma yi jihadi ma'akum to irin waɗannan suna tare da ku a cikin rukunin imani duk da cewa kun kira su falala da cewa kun yi daidai da kuna sama da su dan Allah ke la ya tayi kun man anfaqa min qabl al fati wa qatil wani ko da tsakanin da juna to da lafiya wani da zai biyo bayan sahabbai sahabbai kansu wanda ya jihadi kafin bude maka ladansa baya daidai da wanda bai yi jihadi ba sai bayan bude maka wanda ya hijira kafin bude maka baya daidai da wanda sai bayan an bude maka ne ya hijira to bayan kuma abu ya zama tibis kowa ma zai iya shiga kenan yasa Allah ce la yasawi minkum man anfaqa min qabl qatl wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir to waɗanda suka zo daga baya da ku fa wanda وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ولو كنت جزاء zai rushe abin kuka saba farkon musulunci na cewa kuna iya cin juna ta hanyar imani kaɗai ko ba dangantakar jini to yanzu wannan hukunci ya tashi daga aiki ga sabon hukunci wa ulul arhami lalle ma'abuta dangantaka ta jini Ba a tuhum aula bi ba'din fi kitabillah sashin su su suka fi cin gadon sashi cin dukiyar sashi bayan mutuwa su fi kitabillahi a cikin hukuncin Allah domin kitab yana daukan ma'anar littafi yana daukan ma'anar hukunci inna allaha bi kulli shay'in alim lan ubangiji ta'ala mai ilimi da kan kowane irin abu da wannan aya ce ta sauka sannan musulmai suka daina cin gadon juna ta hanyar imani kadai har sai in an sami daya daga cikin asbabul mirasi da malaki shi asbabul mirasi wara salasa kullum yusudu rabbahu lirasa وهي نكاح da ونسب ما بعدهن su sabab. idan an samu dangantaka wannan dangantaka ko haifayya ko an haife ku tare da sauransu ne idan an samu auratayya ko idan an sami wala'i ka yantar da bawa yana da kuɗi sai ya mutu zaka iya cin da sa banda wannan ko babu wata dangantaka da ke sa a ci gado abin da muka faɗa zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure ko tun kan harfi Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi آية الذين تتوفاهم الملائكة a أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض akan ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها نجي بزن جبا إن يتين فقا da cewa dan Allah duk wanda ya san bai kiyaye ayar alkur'ani ba dan Allah ya duba alkur'ani ya rubuto ta kai ce zai rubuta da ka yayi ta kuskure ki rubuto sa irin yadda marubucin wannan aya yayi ga nan kurakure da dama ba za su kirgu ba ayar tana cikin suratul nisa'i ubangiji ta'ala na cewa allazina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim waɗanda wato ainihin mala'iku za su karɓi rayukan su alhalin suna zalimtar kawunan su waɗanda wannan aya take magana a kan su waɗanda suka yi imani a garin da ba su da ƙarfin bayyana musulunci daidai da sallah guda biyar ba su da ikon su yi ta a sarari gashi kuma sun sami ikon yin hijira zuwa garin da ta iya samun daman bayyana musulunci amma san garin su da jin daɗin yanayin garin su ya hana su hijira ko wahalar rayuwa da suke tsammanin za su fuskanta in sun yi hijira a inda suka je wadda matsayin rayuwar da za su samu a can bai kai nan walwala da jin daɗi ba ta hana su hijira su ake magana a su? to su ne waɗanda mala'iku za su karɓar su alhalin suna zaluntar kawunansu kalo fi makuntum mala'iku za su tambaye su cikin wani al'amarin su kuwa kasance ma'ana wani irin yanayi ne kuka samu kanku a ciki da har ba kwa iya tsayar da waɗansu ayyuka na musulunci Kado suka ce kunna a fil ardi ba komai ne sababi ba illa kawai an rauna namu a ban kasa ba mu da iko ba mu da karfi laha ko sallah guda biyar ba ma iya ba ma iya kaza ba ma iya kaza sai muka zauna cikin larura kado sai mala'iku su ce da su alam takun ardullahi wasi'atan tuhajiru fiha kin kasar Allah ba ta zanto tana da yalwa ba ta yadda za ku iya samun damar hijira cikin ta me ya hana ku hijira fa ulai wa ma wahum jahannam Allah sai irin wannan mutanen da sun yi imani amma sun ƙi hijira to sakamakon su shine wutar jahannam wa sa'at masira kuma nan ko ma ta munana Allah ya tsare sai Allah ya so gaskiya yace illal mustada'afina min ar-rijal sai da wadanda aka raunana cikin mazaje waɗanda inda za su yi hijiran nan akwai nisa ko ba su da wato abin hawa na tafiya ko ba za su iya zuwa a ƙasa ba ko ba su san hanya ba wani sa'i da waɗanda aka na cikin mata ya dubi mace ba za ta iya ɗaukar wahala ta rayuwa irin wanda namiji ke iya jurewa ba wajen ta ke dajin Allah ita kaɗai da kanta walwale dan da kuma yara ƙanana duk wannan an yafe musu الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فدن da basu da wata dabara da za su kubuta daga garin kafirci wala yahtaduna sabila ko mun san hanya da za su iya zuwa can garin imani ba to irin wannan ko da su mutu ba su hijira ba an yafe musu amma duk da karfin da lafiya zai iya tafiya amma yake tafiya to wannan sune Allah ke wala ta ma wahum jahannamu sa'ad masira abinda wannan ke nuna wa a ce hijira hukuncin tunanin tabbatacce cikin shari'a musulunci dan wannan ayoyi suna cikin suratul nisa suratul nisa ko madaniyya ce galibin abin da ke ciki ba shafe ki ba da yana daga cikin abin da ba shafe ba hukuncin hijira sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake la hijrata ba'da al-fatih abin da yake nufi da wannan babu hijira daga makka daga daga makka zuwa wani gari bayan an riga an bude maka tunda maka ta zama garin musulunci kan zama bukata kai hijira daga maka zuwa wani gari amma bai hana hijira daga wata kasa zuwa wata kasa ba duk inda kake kai musulmi ya kamu guna maka ya zama cikin kai hijira sai in ka rasa halin tafiya wannan kuma sai a yake maka wannan yake cewa abin da ya shafi sayan makaman yaki kamar dan wato ga musulmai dan kare kai kamar bindiga takobi sulke da sauransu musulmai na iya ko ba za su iya ba kaji dan Allah wata irin tambaya wai mutanen mu mai suke so ne kace musu bayan ka kawo abinci ka ajiye mutum a gaba yana bukatan kuma ka ce masa da hannun dama zaka ci kuma ka wanke kuma ga yadda zaka ɗiba yawa buɗe bakin kuma ka sa masa sai ka faɗa masa in ba haka ba duk ayoyin da aka karanta waye dole kuma sun kana tsammanin baka ciki kana wannan dole ne musulmi ya tanadi a matsayin sa na musulmi ba a kace ayoyin ba yadda suka shafi musulman farko a lokacin da Makka da Madina haka sun shafi musulman yanzu da ke Kano ko ke Abuja ko ke Maiduguri ko ke Zaria ko ke kowane gari daga cikin garurukan duniya nan dole ne al'ummar musulmi su yi tanadi kuma wannan tanadin ne zai zai kare musu martaba su don abin mamaki a nan kasar shi ne yanzu ka ga dokar kasa irin ta Najeriya ba za ka mallaki bindiga ba sai kana da lasisin ta kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza amma dan saboda sakaci na hukumomin tsaro saboda kuma san rai da ke cikin hukumomin tsaron da suke wato ainihin da dama sai kasance an yi rigingimu a kasar nan masu tarin yawan suke waɗanda aka yi ta karkace dubban mutane kuma da bandagogin da aka mallaka ba bisa ka'ida ba kuma duk inda aka yi magana ko shugaban kasa bai taɓa cewa a ƙwace makaman mutanen da suka yi rigimar ba kuma zai shiru rigimar kuma ta sake tashi a wani suka yi cewa gashi gwamnati ta ɗauka domin kwace makaman mutanen da suka yi cikin girwa da yan uwan musulmai ko a kafantan da aka yi na farko ko wanda aka yi na kafa ɓallewa cikin Bauchi State ko wanda aka yi a zangon katab ko wanda aka yi shayi so adadi barkatai tun cikin tsohon jihar Gongola Adamawa da sarabar yau ko wanda aka yi a Shagamu ko wanda aka yi a ko ina ne ba ba za ka ji wani adadi cewa gwamnati ta ce a kame makamai daga hannun mutanen da suka mallaki makamai ba su fa'ida ba kuma suke aikin ta'addanci da su a abu mamaki ne kawai ce waɗansu sun ce waɗansu ba za su zauna a wani gari ko bayan a Najeriya muke amma kiri da mu an hana musulmai su zauna a zangon katam ko ba abin da gwamnatin tarayya ce to nan gurin kuma har ah, na zo na ce maka wata tare da mutane kai Allah saka tare da ka zauna haka kai ta zama tana gila sai na zo gidanka Jafar Mahmud da Adana kun ka maka kofa na baka certificate je ka mallaki kwari da baka ko makami ko lubin daga kan Allah sa ka mallaka saboda haka ya zama tilas musulmi ya tanadi ko ya dole don ya kare kansa ya kare martaba addininsa ya kare dukiyarsa dole ne ya haka amma in ba haka ba yanzu haka